إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatunmu na littafin nihayatul alam ƙarshen duniya na sheikh muhammad ibn abdurrahman alarifi babban malami wanda yake nan raye mazaunin garin riyadh a nan saudiya wanda yake karantarwa a jami'atul malik sa'ud a can riyadh malamin aƙida kuma malami ne na zamani wanda muke gabatarwa a nan masjid abi huraira masjid salafiya mai lamba ta uku a wannan gari na biyu jihar borno bayan doguwar hutu da muka tafi kafin azumin wanda tun da aka kauro zuwa wannan sabon masallaci din a yau shi ne karatunmu na farko a nan insha Allah ta'ala mun yi karatuttuka 27 yau shi ne karatu na 28 a wannan littafi yana tattauna matsaloli na alamomin tashin alkiyama na darasi na 30 ko? yau ashirin da takwas kai ma to wannan ma ji ashirin da takwas haka to kaga jamhur sun tafi a kan ashirin da takwas ko a jamhur da akwai magidanci daya cikin insha Allah <laughs> wannan kenan a mun karanta alamomin tashi alkiyama jama'a sama da 130 da talatin ƙanana mun karanta su dama alamomin tashin kiyama mala ya kasa su biyu akwai ƙanana akwai manya ina jin su manya din alamomin tashin alkiyama ƙanana din mun karanto su dari da talatin da ɗaya to yanzu mun shiga alamomin tashin alkiyama manya ma'ana manya kishiyoyin ƙanana wanda a manya ɗin ma mun karanta alamomi a ciki tun daga bayyanar dujjal yajuj wa majuj bayyanar annabi isa alaihi salam da sauransu a karatunmu na 27 na ƙarshe mun tattauna ne akan bayyanar yajuj da majuj mun ji katangan da aka gina tsakaninmu da yaju da majuj mun ji wayanda suka tafi yawon bude ido a zamanmunan can baya zamanin sarki na daulatul abasiya mai suna alkhalifatul wasik ya tura wasu dakaru sun kai ziyara kan wannan dutsen da abubuwan ban al'ajabi eh, eh, suka je inda kai ah, gini yake tsakanin mu tsakanin yanzu da masu wanda zulkar ne ne gina fa'inuni bi kowatin ajal bainakum wa bainahum rajma da abubuwan ban al'ajabi da suka wakana Sana mun tattauna shin akwai alaka ne tsakanin wannan katanga da zulkarnai ne gina da tsakanin katangar da yake china sin wanda aka gina a shekarun baya mun ji ba su da alaƙa. yadda kafin nan mun tattauna babu alaƙa.